العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريد مكتابة a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar khalil filfiqihil maliki wanda al khalil bin ishaq jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba mun shiga sabon babi wanda yake bayani dangane da matsalolin aure da ka'idodin da ya kamata a kiyaye yayin da za a ɗaura aure a musulunci a mu na ɗari biyu da goma za mu tashi daga inda mala yake cewa warida ulbikri tantun ka tafi diha amincewan budurwa yayin da za a yi aurenta shi ne samtun shuru lokacin da aka tambaye ta to idan ta yi shuru alamanta yadda nan. saboda haka yana iya daura maka aure idan ba manta ba a can baya mun yi bayanin matsayin kowane waliyye musamman na farko guda uku da aka ce akwai uba akwai wanda aka yi masa wasiya akwai wanda ya mallaki baiwa aka ce waɗannan an ba su daman tilastawa musamman ma ga ainihin 'yan mata waɗanda yake ba zaurawa ba sannan sauran da aka ambata mana sai aka ce su kuma ba waliyai ne masu tilastawa ba to yanzu mun zo kan lokacin da za a nemi shawari ko za a sanar da yarinya za a aurar da ita idan yayinta suka kira ta cewa za a laura miki aure da wani waɗansu kasashe ma na larabawa a wajen da za a ɗaura auren su yan matan suna zuwa waɗanda za a yi auren su suna zuwa wajen sai dai ba cakuduwa ake yi ba suna cikin mata saboda irin wannan za ka yi tambaya dole sai ka san halin mace sai ka zauna da ita in baka zauna da ita ba za ka iya fahimtar wani abu ba akwai wanda za ta yi shiru amma shirin tawaye ne shirin tawaye ne saboda haka sai wanda ya fahimci halayensu ko wanda ta fahimci halayensu tunda ba lalle kai kai tambaya ba kana iya ce wata ta tambaye ta uwar ɗakinta ko uwar goyonta ta tambaye ta ko wani dan uwanta ya tambaye ta ko ta yar uwarta ta tambaye ta domin abin da ake so shine a daura auren da ba za a samu rikici ko matsala ba ina fata an fahimta saboda haka ko da wanda yake da daman ya tilasta ne to yana iya sassautowa sai kira yarinya ya tambaye ta cewa wa kike so a cikin manema ko da yake mu ne muke bada dama barkatai ai ta nema barkatai a zuwa ta rigima wanda ya fi ƙarfi ya kada wani amma idan har an yadda da addinin mutum da halayensa to za a iya ba shi dama shi kadai kamar yadda ana iya bada dama wa mutane da yawa duk wanda ta zaɓa ki kenan to amma an zo an gama tattaunawa sai ya ce to za mu ɗaura miki aure da wani sai ta yi shiru to shirun nan da ta yi ta gwada ta amince kenan sai dai idan wata alama ta gwada cewa shirun nan ta waye ne to ba za a yi auren ba amma dai zancen malamai da dama su suna fahimtar cewa shirun nan yadda ne saboda haka idan ubanta ya tambaye ta ko ɗan uwanta ya tambaye ta ko uwarta ta tambaye ta ko yar uwarta ta tambaye ta sai ta yi shiru kenan ka tafi ha. kamar ma ainihin sake auren wato wakiltawanta akwai matan da take ta riga ta waye ko kuma ba zaura ta kwana biyu aka rasa duk wanda za su daura mata aure sai aka samu wani wanda ta sake masa al'amari ta ce duk abin da ka yanke hukunci shi kenan a ƙarƙashin wannan malamai masu kirki suka ce haka ma idan ta sake ma 'yar uwarta kaman kawa ko yadda ko mahaifiyarta babanki yana tambayanki to babu abin da ka yanke hukunci shi kenan duk abin da ka yanke hukunci to ya yi. saboda haka duk wanda aka sake mata al'amarin ita budurwan ta sake ma wancan din al'amarin ko ma wancan al'amarin namiji ne ko mace suka sanar da waliyi cewa yarinya ta amince to shikenan sai a daura aure daman babban abin da ake nema amincewanta don kar a samu matsala wa nuliba ha bihi kuma ana son a sanar da ita da ainihin auren da za a yi mata da wani ina fata an gani musamman wanda ko waɗanda aka ba da dama a tilasta su to sai a sanar da ita in Allah ya kai mu ranar kaza za a ɗaura miki aure da wani to sai a ga reaction ɗinta reaction ɗinta shine zai gwada cewa babu matsala ko akwai matsala wala yuqbalu minha da'wa jahlihi ba za a karɓi magananta ko da'awanta cewa ita ta jahilci abubuwa ba ta fahimta ba fi ta'awilil aksar a fassarar mafiya yawan malaman da suka fahimci littafin mudawwana tun da dama yana mana summarizing din abin da ke cikin mudawwana ne mafiya yawan matsaloli eh, wato mace ta yaka daura mata aure bayan an daura mata aure an ce da daura mata aure da wani sai ta yi shiru sai aka daura wurin daga baya sai ta zo ta ce ai ta bata fahimci abin da ake nufi ba gaskiya ta yi to mafiya yawa suka ce ba za a karba ba amma 'yan kaɗan inda da suka ce a karba kusan su suka fi gaskiya saboda za a lura da ita wayayya ce ko ba wayayya ba wawu ya ce ko mai hankali kuma wa aka tura mata saboda idan wani abokin wasanta ne ko yayanta ne yana wasa da ita ai da wane za a daura miki aure ai an gama tattaunawa da wane ta ce ha ha ha ha Idan ta dauka wasa yake mata kawai sai da aka zo sai ta ji da wane ne sai ta balle to dole a balle a wurin ina fata an gane eh. saboda haka maganan mafi karanci din ya kamata a lura amma su ma sun ce in akwai dalili in akwai dalili don tana da wauta ko ba ta da fahimtar abubuwa to yana da kyau a yi mata dalla-dalla domin kar a je a yi auren ta yi tawaye wa in mana idan kuma ta hana ta yi kane-kane don akwai wanda take da wayo za ta yi kane-kane au na farat ko ta balle ta gudu walam lam tuzawwaj ba za a aurar da ita ba za a aurar da ke wane ce ba na so ba na son wane ba na son mai son ka daga wata kowali ne yake son sa ba ta son sa eh to sai a gyale ta kwarai da gaske domin wani lokaci so ba a tilasta ba kamar yadda yake ki ba a cirewa gaba daya musamman waɗanda su ne haka ya shiga cikinsu amma saboda wani sababi yana iya samun canji amma musamman irin na mata in tana son ka za ta aure ka tana son ka za ta aure ka in ba ta son ka za ta aure ka to ba ta son ka zai yi wahala a ce an kun sasanta zai eh, eh, dai matan yanzu zai hankali wai in ta ganka shajaran majaranta ce ba ta so sai ta ce ba ta so mala rabiu ya je yadda yin ya je haka za ta ce a haina kake a cikin doya <laughs> doya zai ta yi dariya Ike ta sun ciki da bayan doya sai ta ce doya eh to ta ina kusa da gidan kwana sallah walin kwana sallah to wata ita tunanin tana tunani a shi an zo da mota fa da kyar mota za ta shiga gidan malam kwana zalla. eh ta ce to na ji me ya kawo ka sai malam rabi ya fara ai ai mene ga Allah ka tafi daga nan kai masu ana na bane kenan bayan an kwana biyu da wani ce ah, akwai wani ai ya zo wani ustaz ya zo haka da ce wala wani ustaz haka ya zo a wani wargaji haka Wa ya ce wai cikin doya yake kusa da gidan malam kwana sallah to ya ku kai da ke ainihin na ce kawai ya tafi ba sa'ana ba ne wannan fa a kasuwan wunci shi yake da shagunan nan guda 20 mallakansa ne ba kuma kin fita har bakin hanya ne kin ga irin motar da ya zo da ita ai wata katuwan jif ne ya hau karki duba kayan da ya sa ta ce wayo Allah na to daman wancan karya ne ka jinga maka to kaga irin wannan ba a cikin zuciya ba ne za ta aure ka saboda kana da shaguna manya-manya saboda kana hawan babban mota amma ka tabbatar wanda ka ce kuma ita za ta fara ballewa ƙwarai da gaske na la in dahikat ba wai idan ta yi dariya ba za a ɗaura miki aure da wane zai ta ce <laughs> shi kenan ta tabbatar sai dai in ya ce kun ga za mu sake koma maganin baya in ya ce zai a yi bincike abubakar ko ta fake da kuka za a ɗaura miki aure da wane sai ta fake da kuka wayo wayo wayo kaza kaza kaza sai ta ki shiru saboda kukan farin ciki to nan ma malamai suka ce idan aka sin haka ne to a gyale ta akwai wanda za ta yi dariya saboda raini an ce mata wani to ta raina shi to ku gyale ko za ta yi kuka saboda ta kaici wato da ubanta yana nan da ba zai yadda a daura mata aure da wani ba yanzu gashi an zo an ambata mata wani to ya kamata a gani kun ga ba za a yi ba kenan Mm. wasayyibo ta'ribu amma ba zaura kan wannan bayani dalla dalla za ta yi a wannan kama tun kafin wata ma ita za ta zo ta tsuguna maka sannu ba ba za kaza kaza cikin manema na je ni dai wani nake so wane eh daga ina wanda ya zo daga ningin nan a'a wanda ya zo daga ningin eh waɗanda suka yi kaka gidan nan don yanzu sun zama yan bauchi to shi kike so eh kenan kun ga already ta riga ta hutar da kowa ta riga ta bayyana da kanta to balle kuma a tambaye ta in ba ta so za ta ce ba ta so idan tana so kuma za ta yi bayani ka bikirin rushidat kamar budurwan da ta waye rushidan wanda aka wayar da ita to ta yi playground ta yi primary northern school ta yi primary ta yi secondary school misali ta je ta shiga mai yiwa private university bayan ta gama da kwalin digirin ta kace za ka tilasta ta yana da wahala yana da wahala sai ka nemi bayaninta kuma ya danganta da yadda kake mu'amala da su kamar yadda muka yi bayani a can baya Kunga wannan ya gwada shi waliyi ana son ya samu alaka mai karfi tsakaninsa da wanda da matan da zai musu walittaka saboda in ya fahimci halayensu shikenan sauki za a samu to an samu budurwan da wayayi ya ce to lalle a nemi bayaninta ce wane da wane suna son ki da aure kuma kowa ya zo ya yi magana kamar kowa yana zuwa hira za ta ce haka ne to wake so a cikinsu za ta ce wani za ta bayyana budurwa ce wayayya au ƙudilat ko kuma aka tsare ta kamar misalin wanda yake da walitaka a kanta ya tsare ta ya takura ta to nan ma abin da ya kamata shi na nemi bayaninta gaskiya au bi arden ko aka aurar da ita da haja da ardin shine da haja wato a ka'ida ko ina da yadda su suke aure suke gudanar da aurensu shi yasa al'ada tana da muhimmanci ba lalle a canza ta ba wani lokacin aka zo da ita sai ga ta zama gwai yanzu kamar mu a nan bauchi sadaki kudi yake bayarwa kuma sadaki bai da yawa sosai idan ka kwatanta da kayan aure ko ba ka bane don za a kashe dubu ɗari biyar a kayan aure amma sadaki naira dubu ɗari ne kuma an zo gaban jama'a abinda za a faɗa kenan a waɗansu wurare wannan kayan auren da ka yi dubu ɗari biyar ki za a bayyana shi ne sadaki ina fatan an fahimta to amma ku duba a nan ku gani a nan bauchi sadaki dubu ɗari misali ko dubu hamsin kayan aure dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar amma in ka koma can abinda uba kuma zai ya kai miliyan daya ko dubu ɗari shida kwarai da gaske tun da shi zai kujeru shi zai yi gado shi zai yi waɗansu abubuwa waɗannan duk ba sa ciki shi ya yi ma'yarsa ce in aka samu wawuya ta haɗu da miji wanda yake jaki mai son kai duk sai sayar da kayanta ana yin haka duk sai ya sayar da kayanta ko bayan ya sayar da kayanta ya sake ta to wani dabara zai yi sai ya gwada shi ya mata kayan aure na dubu biyar saboda haka bari ya ci kayanta na dubu biyar amma ba adalci ba ne saboda mu a wajen mu kayan aure dubu biyar kyauta ne shi ma da uba ya kayan miliyan da ya kyauta ne sadakinka dubu hamsin ko dubu amma mafiya yawan kasashen larabawa kayayyakin ɗaki da menene za ka yi sai ka kashe wajen kamar miliyan ɗaya ko miliyan biyu sannan su baka aure wannan ne sadaki saboda haka duk rigiman da kuka yi ba za ka sake ba don ka sake za ka sake nemo miliyan biyu nan miliyan biyu kuwan kana noma duk noman da kake yi da wakenka da kankananka da mai duk za ka kwake ka sayar kafin ka hada miliyan biyun nan to kaga mutum ba zai garajen saki ba to a irin wannan ne sai aka samu ana ba da kuɗi ko dunkulen zinari ko dunkulen azurfa ko kuɗi a dunkule kawai da aka zo sai aka ce sadakinta za a yi mata fantimotun akwati ne na kaza sai ta ce ba ta yadda ba to dole a lura da wannan in an san za ta yi tawaye to yana da kyau a bayyana mata idan mun lura da kyau za mu fahimci malam yana magana daura auren da waye za a yi hatta sadakin a sanar da ita a ce sadakin ki kaza ne to tana yi ce bata yadda ba ya za a iya bani sadaki dubu hamsin ni in zai ba da dubu ɗari biyu to shi kenan in ta ya amince shi kenan sai a zuwa fala musu ka ba da sadaki dubu hamsin ita kuma ta ce sai dubu ɗari biyu zai yi cikon nawa ɗari da hamsin in ya yadda shi kenan bai yadda ba aure ya fasu ina fatan an gane au birikin ko kuma ya kasance da bauta misali za a halata da bawa wannan ma dole sai an nemi fasaranta sai ta yi bayani sai ta amince saboda aurar da ita da bawa wato akwai kaskanci kamar yar gra ce a ce za a aurar da ita da wanda yake zaune a rafin albasa yi ya kamata a fayyace mata a rafin albasa karfi sake ambatan doye ne abin ya yi yawa ga <laughs> gani yar gra ake auren da za a yi mata a rafin albasa ne sai ya bayyana mata mijin fa a rafin albasa yake ko sadakin ki kaza ne saboda kar a samu fitina au bi aibin ko kuma mijin yana da aibi to a mata a fito fili a faɗa mata ashe kenan kaga kai da aka sanya kama ka tilasta ta to idan zaka aurar da ita ma wanda yake da aibi sai ka mata bayani don ba haka ba za a iya samun rigima aw yatimatin ko kuma marainiya ce ko da kuwa an jefar da ita ba wanda yake kulawa da ita to yana da kyau a sanar da ita sai waɗansu suka ce ko kuma abin da ake nufi ya kasance ki wanda za a yi masa auren a ce to kun san ana iya samun haka sai ga mutum ya zo kawai shi babansa zai masa aure Sai za mu maka aure eh za mu maka aure a shi akwai wata mai raini ya ce wanda ba ta da galihu za a hada to shi ma sai ya amince saboda me saboda kaman an yi baya da shi wannan yana shiga mana wato zai shiga da mu matsalan alkafa'a ne da dabara tete alkafa'a shine dacewa kamata yi wanda yake bakaro ya auri yar bakaro wanda yake kofar dumi ya auri yar kofar dumi wanda yake kofar gombe ya auri yar kofar gombe in kana doya ka auri yar doyan kana rafin albasa ka auri yar rafin albasa idan kana fadaman mada ka auri yar fadaman mada wanda yake GRA auri yar GRA saboda me saboda saukin samun rigima idan talaka ya auri yar talaka duran da suke rigima ba za ta ce babanka matsiyaci ba ne ko za ta fada in ta ce babanka matsiyaci zai ce a ah, kan da baban da babanki waye fi tsiya kwarai da gaske to ai ba za ta fafada ba to kaga an samu sauki ta wannan bangare shi yasa ake son kowa ya nemi daidai shi saboda gudun kar a samu matsala na'am au iftita alaiha ko kuma wato mijin ko kuma shi waliyin ya takurata ya je mata aure ba tare da ya saurare ta ba kuma ya kamata a ce an saurare ta ya taka ta sai rigima ta taso to wannan ajiya same ta a nemi bayanin ta ta amince shi kenan ba ta amince ba ko to za a bata aure sai dai kun san duk waɗannan maganganun da muke yi akwai sarki idan babu akwai wakilinsa warai da gaske domin duk abin da yake ya shiga cikin rigima to ko a samu sarki ko a samu wakilinsa ko alkali shine wanda zai warware kuma shi in zai warware yana da kyau kaga sai ya karanta waɗannan abubuwa a fi ka'ida ina ne magabata suka faɗi suka yi nafi a kai ina ne magabata ba su yi magana a kai ba sai ga abin da ya dace ya aiwatar irin wannan wanda aka taka ta ba tare da an mata bayani ba aka mata aure tilas wasaha in karuba ridaha bil baladi ya inganta idan yaddanta yana kusa da wannan gari walam yuqir bihi halal aqd kuma bai tabbatar da cewa ai mun yi magana da ita kamar ta dan balle ko menene ba a lokacin da za a daura aure kawai sai ce ku daura kawai kun san wani lokaci akan samu waliyin da zai ce yanzu wance ai bata isa ba kai kana cin gefe baka san me yake gudana ba kana ce wai bata isa ba ce ku daura kawai don azu ana kuskus ana kuskus ya ce menene aka ce ai akwai fa matsala ne menene ku fada mun ai tana neman ta yi tawaye ne ba ta isa ba ku daura aure ba a haka ba a haka in ka ce za a gwada fawanka ita kuma sai ke dan ya zuga ta ita ma sai ta gwada fawanta naki to ba za a daidaita ba ko an kunsa ta haka in ta gada ma sai ta kunshe mijin ba gashin nan mata suna ta sa guba wa mazajensu a cikin abinci ba warai da gaske yana jin ko ko shekaran jiya ne ma sai da haka ya faru a wata jiha daga cikin jihohin najeriya banda abin da yake faruwa wannan su kasashe ya yasa babu tela saboda gudun haka musamman ma matan yanzu da yake da damansu su riga sun waye da damansu wasu kuma ba su da tarbiyya ne amma ka gana da ba a san haka ba za ka je ka zauna da tsohuwa kana tadi da ita shekara arba'in ko hamsin da aurenta za ta ce wallahi lokacin da aka daura mata auren ba ta san mijin ba ba ta so amma ta haƙura haka shekara hamsin yau da auren in ka duba sai ga an samu yaya sun kai goma sha kuma irin waɗannan sai ga suna ta haihuwa yaya goma sha amma lokacin da za ta baka labari za ta ce ba ta son auren aka yi amma ita ta yi biyayya wa iyayenta ne kuma da za ka takura ta tsohon fa za ta ce maka har yanzu da muke tare da shi gaki nan ba na son sa yi kuma zai ce ai yanzu yi mun zama daya eh saboda sun riga sun saba ka duba ka ga wurin da ba irin na yanzu ba to shi yasa kana samu matsala yana da kyau a yi taka-tsantsan musamman waliyai dangane da matan da za a aurar da su ko mazajen da za a aurar da su ko za a haɗa su aure ko kuma sadakin da za a bayar ko ma hali eh. wa in ajaza mujbirun idan wanda yake tilastawa ya zartar da aure tabbatar da fi ibinin kamar ya wakilta ɗa wa akhin ko dan uwa wa jaddin ko kaka da lahu umura wanda ya sake masa al'amuransa bi bayyinatin da ainihin shaidu jazaya ya halatta kuma mafi yawa abinda muke kenan za ga dattijo ya zo za a daura auren yarsa sai ce babban ɗansa ko mai dama-dama ko waye ya ciki ba haka ke ba sai ce ka daura to tun da ya kira babban ɗansa ko mai hankali a cikin yayansa ya ce ka ba da auren to shi kenan ya yi ina fata an gane ko da an zo an ce ai wance ce wai wane ne ya daura miki aure ya za a yi wane ya daura min aure ina babana ko ina waliyina yana wajen aiki ya baki abin da ni ban yadda ba sai aka dawo ya ce ni na baki dama na ce ya daura ya yi magana ta kare sun san waɗansu su sun fi son a ce iyayen su da kansu suka yi to musamman yanzu akwai taron jama'a wanda tijin ya zo ba zai iya bayani ba ko da ko tsohon nan boko ne ko ya yi ritaya tun da ya yi ritaya huta ya fara manta waɗansu kalmomin shekara sha takwas ko ashirin kana karban fenshin ai mai yiwa ka fara manta waɗansu protocol ne <laughs> ina fata an fahimta eh, idan babban waliyi ya wakilta a rigima ta kaure ya zai ce eh, ni na wakilta ni na ba shi dama shikenan sai a haƙura wa hal in ba shin idan abin a kusa ne ko kuma idan ya yi nisa bai yi ba tawila ne akwai fasara guda biyu kun san baya ma ya ambata mana eh waliyi ne wanda yake ya kamata ya nemi shawarin wanda zai aurar da ita bai nemi shawarin ta ba sai ya daura mata aure da ya daura mata aure to sai aka samu ita tana nan kusa misali yanzu kaman a nan bauchi sai ya ce tana can dungal ko kuma an daura auren a nan bauchi alhali ita kuma tana Nijar ko Saudiya kun ga akwai bambanci saboda su a da hanyar sadarwa akwai wanda sai an yi kwana da kwanaki shi yasa waɗansu ke ce sassauci kwana uku wani ya ce a kwana biyar tunda babu nassi karara da yanke kwanakin tsakanin gari da gari a wancan lokaci akwai tafiyan kwanaki da yawa amma kaga yanzu waya kawai za a dauka ko bangon duniya take waya kawai za a dauka ko waliyin bangon duniya yake waya kawai za a dauka sai dai malamai da yawa suna ce daura aure a waya ana iya samun mushila kwarai da gaske daura aure a waya akwai mushila. kamata yi ga waliyi nan ga mai tunda tun da a shari'a waɗanda aka sani guda uku ne mai ba da aure yarinyar da za a ba da aurenta da mai aure to mu a nan al'adarmu mai aure ba ya zuwa ya karbi aurensa kuma ko bariki ne ko a bariki suke a ce mutum za a baki aure ki zai je ya karba kai ni dai ban taba gani ba ban taba gani ba amma ana iya samun waɗansu barikancin sun ya kai inda ya kai mutum ya je ya karba da kansa saboda ko ba babanta ba ne yayanta ne zai ba da auren ai akwai abin nan za kalli idonsa ka cakka wata maganan ba to kun ga akwai wakilin miji to amma a can bayan mun yi bayani sai an san matan sai an san mijin sannan kuma ga waliyin wani irin waliyi ne ba kame kame ba kamar yadda na ambata muku kwanakin baya kawai waɗansu suka zo daga bariki wai za a laura musu aure a nan na ce to kuma mu namu menene namu faman aje gaba a ce an zo masallacin wane an laura aure abinda za a faɗa nan idan rigima ta kaure kuma yana kyauta zaton akwai matsala ne na ce a'a na ce ba zai yi ba na ce tun da a bariki ne ina limamin bariki tun da shi ma limamin bariki ne daman fi ya san yan barikin na ce aje a same shi shi ya kamata amma a fito daga bariki a zo a same mu ba zai yiwu ba kuma an zo da wanda za a launa wurinta saboda tsaban barikanci to waye ubanta waye yayanta waye dan uwanta ka gani to kai da aka zo ma wajen liman kai liman me yana ka in haka ne a can mana su je su daura a falo ko a cikin daki ba ya fi sauki ba to dole ya yi ta zanzan yanzu maganin kusanci da nisanci sai dai a ce lokaci amma yanzu duniya ta zama wani global village kamar yadda suke fada to tunda ta zama global village wanda nan da nan ko mutum yana bangon duniya za a iya samunsa in ana rikici za a iya warwarewa na'am wa fusiha wa munnan wa fusiha ne ni na ya sa wa fusiha ha'un ne hmm haka ne akwai digo ku na ku akwai digo ko to ni na babu digo wa fusiha za a bude auren wato wa fusiha tazwiju hakimin za a lalata auren da hakimi ya ɗaura au gairihi ko waninsa daga cikin waɗanda ba sa tilastawa ibnatahu ɗan mutumin da yake da walitci fi ka akirin a cikin abin da yake ƙasa da kwanaki goma fi ka akirin ɗin yana nufin kwanaki goma idan bai tabbatar ba ko an ta nemansa ba a same shi ba wato kun san da hanyoyin communication suna da matsala kwarai da gaske za ka sa mutum yana nan bauchi amma saboda ɓacin rai ko damuwa ko baya son a gane ina yake sai ya gudu ya tafi ningi ya ta rayuwarsa yana neman kudinsa ko kuna nan bauchi ba kusan yana ningi ba ko ba zai zo tsakiyar gari ko ko bakin kwalta ba a zai rinka zuwa ta can gefe-gefen abin nan rafi-rafi ba su da rafi sai dai duwatsu gefe-gefen duwatsu da kan duwatsu nan kuma ya bar gidansa da 'ya'yansa ala son aurar da su ina fata fahimta to shi yasa sai a samu wannan gap din to idan akwai waliyin da ya fi cancanta aka yi ta nemansa ba same shi ba sai hakimi ya daura wurin ko kuma sai wani ya daura wurin Shi ne ma ce a warware to amma a nan malamai da yawa sun ce ba za a warware ba sai idan akwai ƙa'idan. saboda mai saboda a gaba zan wa zawwajal hakim fi ka ifirikiya amma hakim ya shi dama ya aurar da wanda take kaman afirka wanda ubanta kuma ya tafi asia ko ya je bangon duniya ba san yana yake ba warai da gaske to ka zance mafi inganci shine su waɗannan shugabannin matukan suna da fawa suna da tsari duk lokacin da aka samu rikici na aure ko aka samu batan waliyan da suka fi cancanta to shugabanni za su iya daura auren bisa maslaha in ba haka ba matan iskanci za su koma ko kuma su koma zinace-zinace ina fata an gani eh, tun daga shi nan ya ce ka afirikiya yanzu yar afirka koma a ce mahaifinta ya dauke ta ya tafi da ita kasashen larabawa sai kuma ya zo afirka ganin gida ita kuma ta shiga matsala ta matsu ko ga lokacin aurenta to dole hakimin shugaba za a nemo shi zai zo ya tsaya a madadin wannan kun ga wancan lokaci babu maganan waya kai ko a yanzu ne ma akwai wanda zai shiga ƙauyensu ba a samun layin waya ai ta neman tun da yanzu network din ba ko ina ne ya hade ba ƙwarai da gaske zai je kwana da kwanaki a ce yana noma a wajen kuma babban noma yake yi saboda haka lokacin tara amfanin gona kaga lokacin tara amfanin gona an kan lura za ga yi nihin manoma sai kai ta neman wayoyinsu ba za ka same su ba saboda mutum yana jeji ba ma zai kunna wayan ba ma ko da sabis ma kashewa zai yi saboda bari ya tattara amfaninsa kada a sace kada a sace masa to kaga an samu irin wannan situation to shugaba sai ya zo ya kira ta ya kira uwanta akwai ko ya tattauna da tsofin hannu da dattawa sai a ɗauki matakin da ya kamata amma ba a warware shi gaba ɗaya lokaci guda ba wa zuhira min misra misali an bayyana kamar daga misra da afirka to su abinda su suke magana kenan wadansu malamai sun ba da fatawan haka amma kun san a lokacin babu maganan afirka afirka ana nufin ƙasashen bagaken fata kwarai da gaske kamar irin mu ta nan najeriya niger benin har zuwa south africa don mafiya yawa za ku samu bakakin fata sun fi yawa tana, da kuma wani bangare na irin su uganda rwanda wane ne eh, akwai kuma inda za ga gaure za ga mutane waɗanda suke farare kamar larabawa ko kamar mutanen kamar yamanawa yamalawa kenan Eh, a cikin bakakin saboda an samu gaurai to ana nufin afirikiyya bakake wajen misira su kuma jajaye to ya kama hanya ya tafi wanda tsakanin tafiyan da za a yi akan abin hawa ko da kafa sai yi wata guda ko wata biyu to ya ba za a jira shi ba ita kuma ga yarinya nan lokacin aure ya yi ko ba a ji tsuriyarsa ba gaba ɗaya wato wilat aidan bil istitani an fassara abinda ke cikin mudawwana cewa sai da idan suna zaune a wajen saboda hakan suna zaune a wajen za a iya bincika halayensu a sani kuma za a iya gabatar da wannan ka gaibatil akrabi as-salasa kamar ainihin ɓuyan waliyin da yafi kusa na tsawon kwanaki uku akai ta neman sa ba same shi ba to hakimi zai yi aurarwa wa in gufira aw fuqida idan a kama ki fursunan yaki a wani yaki aw fuqida ko an neme shi ba same shi ba fal abadu aka ce a nemo na nesa wasu kuma suka ce a koma wajen hakimi to sai dai kuma kowace zuriya da yadda suke gudanar da abubuwansu saboda za ka samu akwai zuriya ko kabilan da babu wane wane yana nan babu wane wane yana nan idan abu ya gagara to sai a nemi shugaba na kwata-kwata wanda shi zai yi ka zirikin kamar wanda yake da bauta duk wanda yake da bauta a jikinsa shine kuma waliyi to ya wakilta wani wafi garin ko yaro karami shi ya cancanta ya daura aure amma yaro ne karami bai balaga ba ya wakilta wani wa atahin ko wauta wato wawa ne bai san ma ina aka dosa ba to a wakilta wani wa unusa ko kuma mace ce ita ya fi cancanta ta ba da auren saboda an mata wasu ce ko saboda wani dalili to kuma mace ba ta ba da aure to sai ta wakilta wani la amma amma banda fasikanci wa labar kamala sai dai fasikanci yana cire kamalin wato kamala na aure duk auren da aka ce waliyi fasiki ne aure ya yi sai dai babu mutunci barai da gaskiya ce shaka ce waye ne waliyu? sai aka ce ga wani yana ma shiga yana tangadi saboda bugegge ne ai babu saboda wasu a wajen sun koyar da kai za su yi a rasa wanda za a sa sai wannan aure ya yi amma babu mutunci ya yi saboda za a fara tunanin duk lokacin da rigima ta kaure wannan bai kai a yi magana da shi ba a yi matsalin kenan mutumin da yake bugegge ya zama addicted wa wakkalat shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh